ka bai kamata waɗanda suke tunanin cewa su ga suna suna saɓon Allah amma ana musu wa'azin su yi gyara wai wazin nan zai zama fitina wa'azin nan fa gwanda a bari kuma wannan ya nuna cewa duk al'umman da saɓon Allah ya zama ruwan dare a tsakaninsu to mai wa'azi fa ana ganin shine mai tada fitina don me za a ce abu kaza da ake yi ba kyau ga abu nan iyaye da kakanni suna yi kowa a garin nan ya san haka ake yi kuma kai ka zo ka ce ba kyau saboda haka haka suka ce musu shine annabawa suka ce musu a'a qalu ta'irukum ma'akum yanzu abin da yasa kuke wannan mummunan canfi a in zukirtum haba saboda an muku wa'azin shine wa'azi ne zai dama dalilin da gari zai hargitse za ku samu bala'i amma ba komai bane bal antum qaumun musrifun abin da yasa ya jefa ku cikin irin wannan tunanin ku mutane ne da suka wuce gona da iri wajen sabon Allah ku mutane ne da suka wuce gona da iri wajen sabon Allah suna cikin wannan mutanen gari suna ta bita da kulli cewa za su halakar da mutanen nan sun dame su da wa'azi in ba za su yi ba su yi shiru mana amma don me za su yi magana su bar kowa ya abin da yake so mana suna cikin wannan yanayin suna shiri na halakar da mutane sai ga wani mutum waja min aqsal madinati rajulun yas'a sai ga wani mutum ya zo daga ƙarshen gari da dama daga cikin malaman tafsiri suka ambaci sunansa cewa sunansa habibun najjar suka ce mutumin nan wasu malaman tafsiri suka ce yana fama da ciwon kuturta mewa yana cikin abin da ya sa ya koma can gefen gari saboda ba so ba san irin wannan su yi cuɗanya da mutane to amma lokacin da ya ji labarin annabawa ko manzanni sun bayyana shi ya daɗe yana fama da ciwon kuturtansa har ma aka ce ya yi wajen shekara saba'in kullum a gindin gumaka yake cewa yana ta roƙonsu yana neman cetonsu su warkar da shi amma bai samu biyan bukata ba saboda ƙoƙarin samun mafita cikin yanayin da yake aka ce mutumin kirki ne duk abin da ya yi a wuni ya samu na taro sisi da ya shigo masa rabawa biyu yake yi ya rike rabi ya yi sadaka da rabi duk dai ko Allah zai biya mai bukatunsa saboda haka da ya ji labarin wa'annan annabawan kamar yadda malamai suka ambato sai ya zo ya same su sai yake tambayan su ko kuma me kuke yi wani kira kuke yi sai ce ai gashi nan muna kiran mutane ne su bar bautan gumaka su bauta wa Allah shi kadai sai yake cewa me alaman da za ku nuna mini ya tabbatar mini cewa Allahn da ya fi gumakan da nake bautawa shi ya turo ku sai suka ce in kai imani da Allah nan mu kuma za mu roƙi Allah ya warkar da kai wannan babban abin da yake zama maka tashin hankali ai shine wannan halin da kake ciki mu kuma za mu roƙi Allah da ya turo mu ya warkar da kai saboda haka sai ya ce ya yi imani ya karba addini ya musulunta suka ɗaga hannu sai suka roƙi Allah subhanahu wata'ala sai bawan Allah nan ya warke to da ya ji cewa mutanensa na neman cutar da wa'annan manzannin maza maza sai ya taso yasa a guje ya shigo da gaggawa sai yake ce musu ƙala ya komi tabi'ul mursalin ya ku mutane na ina mai ba ku shawara ku bi abin da manzannin nan suke karantar da ku ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ku bi mutanen da ba wani abu suke nema a hurinku ba ai idan mutum yana ma wa'azi kuma yana jiran ya karɓi wani abu a gurinka zai sa ma shakku to ai mun dan haka yake wa'azi dan abin da zai samu a hannuna to mutanen nan ba sa buƙatan komai kuma annabawan Allah kakaf aka suke gaya wa al'umman su wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambaya ba ni buƙatan wani abu a gurinku babban abin da nake buƙata ku bi Allah saboda haka in kun bi Allah nan fa ni ba wani abun moriyan duniya da za ku ce na samu balle saboda balle ku yi tunanin ana neman magoya baya da yawa ne don su tara mini abu ba abin da nake bukata a gurinku abin da nake so ku gyaru abin da nake so ku bi Allah abin da nake so ku tsira duniya da lahira yace wahum muhtadun kuma mutane ne da Allah ta'ala ya shiryar da su saboda haka da shiryar su kuma in kuka bi za ku shiryu sai ta nuna musu hujjoji ko da na hankali ne wa maliya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un ta ma za a ce kuma in ki bauta wa Allahn da shi ya samar da ni ba tare da taimakon kowa ba kuma na tabbatar cewa dukkanmu nan gari shi za mu koma ai ko a hankali ya kamata ka tunanin cewa Allah ne fa ya samar da kai to